da yake jawabi a taron manema labarai Kakakin hedikwatar rundunar sojojin Najeriya, Brigadier General John Agim, ya ce atisayen tseren bera wato exercise IM Akpatuma da aka yi a wasu daga cikin jihohin da ke tsakiyar Najeriya ya sami nasara sosai, duk da cewar sun rasa wasu daga cikin dakarunsu. An kashe mana sojoji goma sha uku a bakin aiki, yayin kuma da aka raunata karin wasu guda bakwai. Shugabannin fararen hula sun taka rawa sosai wurin samun samu nasarar wannan atisaye. amma abin bakin ciki yayin wannan atisaye wasu hukumomi a jihar taraba sun ki baiwa sojoji haɗin kai da goyon baya alal misali shugaban karamar hukumar takum ya ki haɗa kai da bataliya ta casa'in da 93 kazalika ya ingiza jama'a kan sojojin Kowane martani gwamnatin jihar Taraba za ta mayar? Mr. Anthony Danburam shine kwamishinan watsa labarai na jihar. Wannan magana ban san tushenta ba. Idan muka duba ai a 'yan kwanakin nan sai da hukumar leken asirin hedkwatar tsaron Najeriya ta bayyana cewar tana neman shugaban karamar hukumar takum bisa wasu abubuwa da take zargin su da shi. Kana ga wannan ba za ce na ɗaya daga cikin ababen da za a ce kamar ba ba sa ɗin kai ba. To da suka neme ta kam shi ya gudo ya buya a government house ne gwamna bai bari an doka ta ɗauki mataki a kan shi bane ko ya buya ina. Kamar a kwanan nan an ruwaito shi mai girma gwamna Dixon Darius Ishaku kamar yana kira ga mutane cewar su kare kansu suma saboda kamar bai gamsu da yadda sojoji suke aikin su ba wannan ba kamar za a ce kamar rashin fahimta bane tsakanin ku da sojoji sojoji fa hakkin su shine su kare lafiyanmu to haɗa kai da gwamna don shi ne chief security officer na state idan gwamna bai samu wannan haɗin kai ba kam shi ne zai faɗa ba zai so a zo ana kashe jama'ansa in ya yi magana sai a zarge shi. Kamar bai gamsu da aikin sojoji a jihar tasa ba. To su yi aikin da zai gamsar da shi mana tun da shi ne chief security officer. Yawa to takamaiman shi gwamna me yake so sojoji su yi? Idan sun zo operation ko ma kan waye su bi wurin gwamna mana su ce kaza su sanar masa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.